والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألفنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين da biyu ذو القعده hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1439 Biyan ga watan takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 Allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na ali bin abi talib da ke babban dodo cikin garin zaria domin ci gaba da mu na littafin al'ahadari na malam abdulrahman allah ya ji kansa da mu baki daya idan za mu tuna muna magana ne akan abebanan da ke ɓata alola an mana bayani akwai alhadar, akwai asbab bayaninmu ya zo inda mutum ya shafi mace ko muke matasa, matarsa har zuwa kuma shafin halittar fa. a yau mai littafi yana ce da mu wa man shakka fi hadafin wanda dai yake shakka game da hadafi ma'ana yana tunanin ɗaya daga cikin ahadasin nan da muka ambata baya ya auku gare shi ko bai auku ba yana da tsarki ko bayi da tsarki wajaba alaihi lodo ya zama tilas a kansa ya sake lola. kenan mutumin da yake tunanin da yana da alola tunaninsa sai ya dawo aiko ina jin na yi tusa tusa ɗaya ne daga cikin hadafi ko kuma ka bar shi sai ɗan ɗaga miliyan nawa fiye da yadda nake yi ko kuma ya zan yana tunanin ya yi boli duka nau'i ne na hadasi kamar yadda muka sani a irin wannan yanayi mai littafi yana cewa wajibi ya sake alola haka abin yake a lokacin da mutum ba yana tunanin hadasin ba ne ko shakkan tsarkin a'a yana ma tunanin ya yi alolar ko bai yi alolar ba shi ma a irin wannan yanayi sai ya sake alola yana iya yiwuwa kuma shi ya san ya yi fitsari ko tufa kuma ya san ya yi alola amma wanne ne ya so mai ya manta sai ya je kawai a duk irin wannan matsayi ko yanayi ya yi alola amma da zai san ɗabi'a gare shi shakkan shine wanda malamai suke cewa manistan kahahu a shakku wanda shakkan ya zama masa ɗabi'a a kowane lokaci zai rinka tunanin ina da tsarki ko ba ni da tsarki ga wanda ya zama wannan ɗabi'arsa ne ba dole ba ne ya sake alola ne mai littafi ya ce illa an ya kuna wika sai fa in ya zan haka yake ɗabi'arsa wasu wasi a kowane lokaci anya na yi alola kuwa anya ba na ɓata alola na ba kusan kowane lokaci to wannan sai ya isti'aza ya nemi tsaron Allah ya tsare shi daga shaidan shi ke sa masa wannan wasuwasi a cikin zuciyarsa fala shai a alai babu komai a kansa sawa'an wannan abu yana yi kowane lokaci ne ko yakan bijiro masa daga lokaci zuwa lokaci ne amma dai zai yi alolarsa zai ci gaba da sallarsa tun da ya zama masa jiki don aka ce sai ya sake yana iya sake sakewan kuma ya sake wasu wasi anya ban yi tusa ba kuwa da nake alolan nan ko da na gama to addini kuma mai sauƙi ne la yukallifullahu nafsa illa wus'aha wa yajibu alaihi ghaslu adh-dhakari kullihi min al-madhi mun yi magana akwai wasu abubuwa guda uku da suke fita ta gaban ɗan adam amma dukansu suna wajabta a sake alola ba su wajabta wanka Shi ne mazi wadi boli waɗannan ba su wajabta wanka domin hadasi ne wanda malamai suke kira al'asgar alhadasul asgar suna bata alola suna wajabta sai an sake alola kafin a yi abin da ake yi da alola to daga ciki akwai maziyi shi yana da ƙarfi wajen tsarkinsa fiye da mai boli da wadi ne malam abdurrahman yake ce da mu wa yajibu alaihi wajibi ne ga wanda mazi ya fitan masa ko ya fita a jikinsa gasulun zakari kullihi ya wanke gabansa duk cika. halittar nasa amma bandalin sayai kenan kaga akasin tsari. shi abinda ya fita inda ya fita kawai ake wankewa wajibi sai kuma inda ya taba ko ya shafa amma minal mazi in maziyi ne tsarkin za a yi to gaba ɗaya karan halittar mutum zai wanke dukka wala ya sulul sayayi amma kuma ba zai haɗa da marina ba ba a wanke su a wannan dalili shi ko wadi malamai sukan ce hukuncinsa hukumul bauli wato hukuncinsa hukuncin boli fitsari Da haka in ya fita wankewa ake bakin inda ya shafa a wanke in bai shafi ko ina ba a wanke mafitansa yanda ake maboli haka ake masa kenan shi ma akwai bukatar asaltu wannatu don yana iya yiwa ya ɗanyi saura a masa tatsa da kakkaɓa ta yanda kuma ba za ka azabtar da kanka ba don wani sai ya azabtar da kansa kullum muna faɗin ƙa'ida na musulunci addini yusrun wa ma shadda dina ahadun illa galabahu addini abu ne mai sauƙi bai yadda ka cutar da kanka ba bai yadda da ka wahalar da kanka ba wa ma ja'ala lakum fi dini min haraji. menene walmaziyu wato yana da harshe biyu kana iya ce masa almaziyu kana iya ce masa almaziyu duk ɗaya ne walmaziyu abinda ake ce mamazi kuwalma wani ruwa ne amma ba ruwan boli ba ba ruwan halittar ɗan adam ba Alkharij yakan fita ta gaban mutum namiji ko ta mace duka yana fita a yaushe yake fita inda shahawatu tsugwa a lokacin ƙaramar sha'awa irin na ɗan adam ya zuwa ga jinsinsa lokacin da mutum ya yi sha'awar iyalinsa ko iyalinsa suka yi sha'awarsa to akwai yiwuwan wannan nau'in ruwa ya fita hanyoyin sha'awan yakan zo ta mahanga mabambanta bi tafakkurin wani lokaci ta hanyar tunani ma'ana mutum yana tunanin iyalinsa zarafin da sha'awarsa ta motsa to wannan tunani idan ya ɗanyi zurfi yana iya yiwuwa mazi ya fita a irin wannan yanayi a zurin ko kuma lokacin da mai gida ya tsira ma ido ga iyalinsa ko ya tsira ido ga iyalinsa ko lokacin da uwan gida ta tsira ido ga mai gidanta sha'awar ɗayansu ya motsa sai wannan nau'i na ruwa ya fita a mana inda ta tsaga murya aini wani kuka gani a ah, sai wannan ruwa ya fita au gairihi ko wani dai abu mai kama da tunani ko kallo duka yana iya sa maziyi ya fita ma daman sha'awa ne sai dai mu lura mun ambaci kallo ana nufin kallon halal kallo na ibada ba kallon da zai haifar maka da baya da ƙura da tashin-tashina wanda yake ƙarƙarsa da aƙibarsa ba zai yi kyau ba tare da cewa shi ɗin ma yana iya fita in an yi ka zauna a bakin hanya kana kallon 'yan mata 'ya'yan mutane ko kana kallon matan auren mutane kaga wannan bakin kallo ne amma kuma bai hana maziyin ya fita ba a lokacin da sha'awa ta taso sai dai haramun ne kada ka yi in ka yi ka saba ma Allah Allah kuma ba zai kyale ka ba tuba akan ka wajibi don ya ce wa mu’uminina mu'minina yaghuddu min absarihim wa zufin furujahum a gaya wa muminai maza su rintsa idansu ma'ana su kau da ganin su barin matan da bai halatta su tsira masu idanu ba kuma su kama mutuncinsu su tsare halittarsu ba gantali irin wannan umarni aka yi masu ma ‘yan uwanmu mata wa kullum mu'uminati ya gudulna min abfarihinna wa ya hafazna furujahunna a gaya wa muminai mata Lazumi wajibi su masu rinsa ido su daina ganin samari 'ya'yan mutane a titi suna tsira musu ido su daina kallon mazan matan mutane suna kallon musu maza suna zira musu ido suna kwaɗayi duka haramun ne shi yasa a hadisi tabbatacce annabi ya ce iyakun wal julus ala tsurqati maganin wannan kuki ya yi zama a hanyoyi a dakali a dandali kuna tsira ido duk wanda zai wuce ko za ta wuce kuna ta'aliki kuna kwament? a ji tsoron Allah to amma koma ta halin ƙaƙa ya fita ga hukunci mun gabatar shi mazi ruwa ne malamai sukan ce masa fari amma ya fi ba da ɗan kalan yalo kaɗan amma mai haske kuma ba shi da kauri sannan yana da ɗan yauƙi domin ka tantance ka bambance shi da maniyi ka kuma bambance shi da wadiyi sannan shi ƙaramar sha'awa ke sa ya fita maniyi ko babban sha'awa ce sannan shi in ya fita baya sallama ma'ana ba ka sanin ya gangaro sai dai ka ji lema maniyi ko ba haka ba ne shi yakan zo da ƙarfin da ba za ka ma iya tare shi ba ne maziyi in ya fita za ka ji kana nan da karsashinka maniyi in ya fita yakan kashe jikinka da wannan za ka iya tantance ko ki tantance menene ya fita a lokacin sha'awa shi ko wadi galibi yana fita a kibal baul a lokacin da kai fitsari ka gama shi ma ruwa ne faritar kaman kamu mai kauri ba tsinkakke kamar maziyi ba don haka kaga za ka iya tantancewa wannan ne ko wannan ne yanzu mafi yawan mutane ko da dama cikin mutane sukan sami laluran fitan farin ruwa musamman mata sun fi samun wannan lalurori na infection din nan da ake bayani to shi ba maziyi ba wadiyi ba ne idan mace ta ga wannan farin ruwa yana yawan fita mata to ta nemi likita a bincika domin samun magani Haka nan, maza akwai ciwon sanyi da aka sani wanda ya ga ruwa na tsiyayen mashi to ya je a bincika ya nemi likita mun bayani baya galibi wadi ya fi fita ma masu shekaru da waɗanda suke jin daɗi hutattu galibi yana iya fita a jikin kowa kuma shi ba ciwo ba ne wannan kenan kuma mun gama bayani akan badin da ke walwale alola sawa'an hadafi ne ko sababi ne ina fatan Allah ka sa mun fahimci abin da muka yi fasali na gaba yana cewa faslun a wannan kaso na littafi za mu yi bayani cewa la ya hillu ba shi halatta wato haramun ne abinda aka ce bai halatta ba to haramun ne ligairin mutawabbi salatun wala tsawafun wala masu nushatil ƙor'anil azimi wala jildiha la biyadi wala bi'ud wa nahwi illa al-juz' minha lil muta'allim fihi to shi wannan fasali zai mana bayani alolan nan da muka yi bayani sannan muka yi bayanin abin da ke ɓata shi to yanzu ga wasu abubuwa bai halatta ka yi ɗayansu matuƙan ba kana da alolar ba e shi ne ya ce la yi hillu bai halatta ga wanda ba shi da alola salatun ya yi sallah bai halasta ka yi sallah ba ka da alola domin nassi na alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana ce mana ya ayyuhallazi na amanu idza qumtum ila salati fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiƙi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abaini wajibi ne sai ka yi alola Allahumma sai in wani dalili ta lalura wadda yake ba yadda za ka yi ka yi alolan ta same ka ko dai rashin lafiya rashin lafiyan nan ya yiwu ka raya ce ga gaɓuɓɓan da za ka yi alolan ba zai yi wuka wanke ba ya yiwu rashin lafiya ne na jiki ba zai yi wuka taɓa ruwa ba ciwo zai daɗa bunƙasa ya wula lalurar na rashin ruwan ne to anan kuma fa'in ji duma a fatayammamu sa'idan tayyiba ba ku sami ruwa ba sai ku yi taimama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fuskan ƙasa tsarkin alola ne ga mumini wa illam ji dima'an arba'ina aman ko da za a shekara arba'in ba ruwa sai kai ta taimama amma da lafiyarka da ruwa za ka iya alola baya halasta ka yi taimama taimama na wani lokaci ne a bisa lalura saboda sauƙin musulunci wala tawafun Haka nan. ba shi halasta ka yi tsawafin ɗakin ka'aba ba tare da alola ba a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa a tsawafu kassalati illa annakum ta takallamun tsawafi kamar sallace sai dai kukan yi zance in kuna tsawafi ba a hana magana ba sai dai ba a son yawaitawa an fi son a yi ta addu'a da zikiri a ambaci Allah jalla jalaluhu lokacin tsawafi amma ba a yi sai da alola sharaɗi ne in kai ba alola ba ka da tsawafi wala masu nushatil qur'ani hakanan baya halasta ka shafi ko ka taɓa kwafi na alƙur'ani ba ga alƙur'anai ba nan ba ka da alola sai ka ɗau ɗaya abinda ake nufi kenan aka ce ba shi halasta. wala jildiha ko fata ko gafakan alƙur'ani Ana fatan an san gafaka alƙur'ani aka saka shi a gidan da ake yi kaka je ka ɗauke a gafakan ko ka taɓa ne ake nufi labi yadin taɓa da hannunka wala bi'udin kakka taɓa koda da sanda ne wannan shine al'ahawar kuma mafi yawan magabata kamar yadda malamai suka yi bayani akan haka suka tafi na daga ciki imamuna abu hanifa akan wannan fahimta yake imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal al'imamu al'auza'i al'imam ishaq bin rahawai da sauran magabata da yawa akwai waɗanda suka yi sauƙi cikin magabata sai dai kamar yadda malamai suke bayani waɗanda suka hana sun fi waɗanda suka yi sauƙi yawa wato jamhur na ulama su suka fi yawa kuma su suka hana me yasa saboda a tsare hurumin alƙur'ani mai girma kaga lokacin da aka daina bashi mahimmancinsa sosai sai ka ga mutum ya ɗauko alƙur'ani kamar yana ya riko kunnin zomo yana reto da shi ko ya zo ya ije a ƙasa bai damu ba mai wucewa kuma bai damu ba wani ma sai ya raba ƙafa ya tsallaka kaga duk ba girmama littafin Allah fadlu kalamin lahi ala kalamin nasi ka fadlin lahi nasi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa falalar zancen Allah akan zancen ɗan adam daidai yake da falalar Allah ga da matsayin ɗan adam saboda haka muna fatan za a ƙara kula da wannan janibin ba ɗan kaɗan ba idan malamai sun bayani irin wannan to mai janaba ya yake ɗaukan Alƙur'ani, matar da take al'ada ya take ɗaukan alkur'ani kun ga akwai haɗari don haka in za ku gaya wa matanku su ji to ku ce su kiyayi ɗaukan alƙur'ani suna al'ada tare da cewa malamai sun bayanin sauƙi halafan wa salafan cewa tana iya tilawa ko da kuma za ta sauke ne amma kar ta ɗauka sukutun ɗaya kenan ana iya buɗe mata ta karanta ba ita ta ɗauka ta karanta ba tana iya ɗaukan jirgi shi yasa yana da kyau ‘yan uwanmu mata ya zan suna mallakan alƙur'ani mai ajiza sabida me ko da al'adansu ya zo za su iya ɗaukan jizi'i su karanta kuma wani bahasi da na karanta cewa tana iya sauke alƙur'ani ta hanyar ɗaukan ɗaiɗan jizi'i ba ɗaukan su kutum ba shi yasa ya ce illal jizu sai wani jizu'i daga cikin Alƙur'ani min ha lilmuta'allin fihi ga wanda yake neman sani wato ɗalibin ilimi kana neman ka fahimci alƙur'anin ne ko tana neman ta fahimci alƙur'anin to babu laifi idan hakan ya auku akwai wani ta'addanci da wasu ke yi sai a ɗauki su kutun ɗin shi sai a yanke ayan ƙarshen shi min aljinnati wan nasi yanzu ke ko kai saboda Allah in aka yanke maka kunni za ka so kake yanke littafin Allah wato magabata suna tsawa akan duk abin da zai aibanta littafin Allah mu kiyaye shi shi yasa malam abdullahi yana da littafi na ilimin alƙur'ani da tajawidi abdullahi dan fodiyo kanin usman bin fodiyo a ciki yana ma bayanin taklibil mushaf bil busaqi in ka san abin da kake kafici ne abin da yake kenan man qallabal mushaf bil busaqi in kana karatu ka sa miyau ka dandambari miyau wai zaka bude shafin alkur'ani kuskure ne babba a anya duk abun da kake darasawa da wanda kake darasawa ka tofa mashi miyau to zancen Allah zancen Allah shi yasa aka ce da za ka ga ayar Allah a ƙasa ka wuce ba ka ɗauke ba musamman wajen da ba tsabta aka ce ridda ne Fudailu bin Iyad Allah ya ji kansa yana cikin salafus salih da cikakken ɗan fashi ne ɗan ta'adda wata rana yana tafiya sai ya ga aya ta alƙur'ani a ƙasa da an tattaka sai ya fashe da kuka ya fashe da kuka yana sunan Allah littafin Allah dasu bil aqdami ake takawa da kafa nan da nan ya dauka yana kuka aka ce dalilin wannan Allah ya shiryar da shi sai ya zan a zamani shi yana da wuya ka sami kaman shi don haka da Allah mu ƙara ba littafin Allah kyakkyawan matsayin da ya cancanci a bada. mai littafi ya ci gaba da cewa wala masu lausil ƙur'anil azimi ala gari alwudu ko ka ɗauki ko ka taɓa littafin Allah wanda aka rubuta a allo lo ba tare da alola ba wato shi musulmi ana son ya zama cikin tsarki kowane lokaci ko ya dace ya mutu ma da alolan shi yasa kake ganin an ce mu rinka alola a musnasaba daban-daban bacci za ka yi aka ce suna ce ka yi alola bacci janaba in ta same ka za ka yi bacci ba tare da kai wanka ba aka ce ka yi alola in za ka ci abinci ko za ka sha a nunan yanayi na janaba ana son ka yi alola da munasabobi daban-daban daban-daban kai haka nan ba ma sallah za ka yi ba ana son ka tashi ka yi alola ka zauna da alola ballantana ka kyautata alola ka yi raka'a biyu kwanan bayan muna maganan hadisin sayidina usmani bin Affan yace man na hawa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Buhari 'yan waitu yana sufanta alolan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ya alola kwatankwacin irin wannan alolan nawa to an gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa Allah ka gafarta mana illa limuta'allimin sai fa ga wanda yake dalibi ne mai neman sani shi yana da sauƙi fihi yana neman sani ne game da ilimin alƙur'ani ko dai tilawa ko tafsir duk ɗaya ne shi an masa sauƙi au mu'allimin ko malamin da yake karantar da ɗalibansa alƙur'ani ko ilimin alƙur'ani ko tafsirin alƙur'ani yusahihuhu wanda zai gyara ma ɗalibinsa idan ya yi kuskure ya yi lahan a cikin ƙira'arsa wannan duka ba aibi ba ne wasabi ƙaramin yaro wanda bai mallaki hankalinsa ba fi masil ƙur'an wajen taɓa alƙur'ani kalkabir daidai yake da babban mutum wato haramun ne wal ismu zunubin ko laifin alamuna wilihi yana kan wanda ya miƙa masa ne in kai ka ba shi dama ya ɗauka ko ka ce ungo ko ka ije inda ka san zai ɗauka ka san ɗanka ƙarami mai ƙiriniya ne to da abin da ya ma alƙur'ani kai kai sai mu kiyaye wannan yana da matukan haɗari akwai waɗanda sukan ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiƙu zuwa kafiran duniya kuma ciki yakan rubuta aya misali wasiƙa zuwa shirakal azimin rum wanda annabi ya rubuta zuwa gare shi fa inni ka bi di'ayatil islam aslim taslimi utika Allahu ajraka marataini haka sigar wasiƙan tazo kaman kamar yadda Bukhari ya rawaito daga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi sallam ila hirqala azim rum ina kiran ka zuwa ga kira irin na musulunci ka musulunta ka zauna lafiya domin duk wanda bai tsaya a kan musulunci ba to yana cikin bala'i nan nan gab da gab ko nesa ko duka biyu ajilan au ajil in ko kaki to zunubinka da na talakawanka duk yana kanka sai ya kawo ayar da take cewa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا إياه هزوا كان آية فكيتو أي تند أكيما كادري yi ma آية تو مسلمي زي to musulmi zai iya ɗaukan wannan ba zai zama dalili ko hujja ba domin aya ce a cikin wasiƙa ba alƙur'ani ne sukutun ba kuma cikin bayananmu mun tantance bambancin sukutun da jizi'i ma ba aya ba ina fatan mu an da wannan duka wannan fahimta ya taso ne domin babu wani nassi sahihi sarihi wanda ya ce ɗauki ko a ka ɗauka illa fassara daga ayoyi da la'akari da salafin salih yadda suka yi mu'amala da alkur'ani da kuma fassaran da magabata suka yi game da ayar da take cewa fa innahu la qur'anin azimun ko fi kitabin maknun la yamassuhu illal almutahharun wani littafi ake nufi wasu su ce lauhil mahafuz wasu su ce wannan alƙur'anin ake nufi Allah ka mu dace ومن صلى Amidan وضوء عامدا فهو wal والعياذ بالله wanda ya yi sallah da gangan ba a lola to wannan kafiri ne Allah ka kiyashe mu me yasa ya ambaci kalmar ma daman yayi ya halatta domin aya ɗazu muka ambata Allah ya umarce mu duk sanda za mu yi sallah mu yi alola kuma hadisi ya tabbata la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda Allah bai an san sallan ɗayanku ma daman wani hadasi ya faru wanda alolarsa ta lalace hasai ya je ya sake alola domin wanda da gangan ya ga ya yi daidai ya ce halal ne ya salla ba alola ya karyata aya da hadisi shine ma'ana wanda ya karyata aya kuma ko ya ƙaryata sahihin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ridda ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allah ka kare mu a takaice kwarai wannan shine da fasali ke nuna mana kada wanda ba shi da alola ya ɗayan waɗannan abubuwa da aka hana. Ko da cikin wasu abubuwan wani yana ganin shi daidai ne, to muna ba da shawarar al'ihtiyatu aula, ka kiyaye shi ya fi maka daraja da sharafi da natsuwa. da kyautata alaƙar ka tsakaninka da littafin ka jalla jalaluhu za mu dakata a nan insha Allah muna fatan abin da muka yi Allah ka sa muna kan sawaba da muwafaka da sunna inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka an karar da mu kuskuren muka ba mu ikon gyarawa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya dace ga wanda Allah ya ba shi iko ya kwashi kashi ya kai gona domin ya sa mu shukarsa ya samu yabanya mai kyau da fatan a samu sakamako mai kyau ranar girbi ba aibi ba domin aiki najasar da ka sa ma ciyawa ko ka sa ma shuka wani zai daga kawai lai mana ba aibi ba ne in ka sa ma shukanka shadda in sha Allah domin ai hatta kashin idan ya canza najasa in ta canza takan zama ba najasa ba daga baya ko da kuma baka sa wani abu na sana'a ka canza ta ba yanayi na yau da kullum ya canza ta kamar boli ne ka tsilla fitsari a waje kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitsarin babban mutum guga ɗaya ne za a zuba kamar yadda ya umarta a yi ga wani bawan Allah da ya zo ya yi fitsari a masallaci amma da za a yi fitsari a waje ba a sa ruwa ba rana ta buge shi har wajen ya canza ya koma tsarki za a iya sallah a wajen ina fatan an fahimta haka nan najasar da kai amfani da ita ai ba najasar ce za ka ci ba karan masararka ne ta samu abinci ita kuma ta yi gaba-gaba-gaba ta sha baki daga nan ta ɗana maka ƙaton goyo ba abin da ya haɗa najasar da goyon masararka ina fatan an fahimta sa'annan yanayi na ƙuncin rayuwa na waje da za ka ga shuke-shuke ake yi a gidaje a shuka rama a shuka kaza a shuka gayi nan dai kubewa da sauransu su alayyaho su menene kuma ka ga ƙaton gida an zo tsakiya an yi gini yanzu ba kowane gida ne ma ɗan gidan zai sami ɗakin da zai yi aure ba da ba a baka aure in ba daki a gidanku ba a yadda da haya ba a garin nan to amma yanzu mafi yawan matasa haya suke kamawa domin gidansu ba wajen daki ina fata an fahimta saboda haka dan an rarike ƙasa an yi sokawe an rufe shi da dakin ai ka lafiyayya ƙasa kashi sama ba wani aibi ai a ƙa'ida ba ma so kawai ba ba ma maganar kawai ba an gane da za a ce ga kashi zahirin najasa jasa ta sai ka samu laida ka sa kaga ba zai na so ba sai ka sa kafet ɗinka a sama za ka yi sallanka sallanka ta yi a lokacin lalura gunnan din najasa ne ka samu wani abu kasa wanda yake ba zai iya naso ba za ka yi sallanka a kai insha Allah wallahu ta'ala a alawa a alamu Allah shi zama malam wannan ya ce shimazi da wadi kan warware azumi idan ya fito lokacin ramadana kamar yadda yake warware alola maziyi idan ya fita da azumi ana la'akari da abubuwa biyu shi ne ya fito ko ko kai ka fito da shi idan shi ya fito ma'ana ba tare da ka ba Azumin azuminka lafiya lau idan kai ne ka gayyace shi kuma ya ansa goron gayya jamhurul ulama suna cewa ka ya ɓaci za ka rama wannan yini amma babu kafara akwai malaman da suke cewa ba za ka rama ba amma dai ka kiyayi fitar da maziyi domin mafi yawan magabata sun ce azuminka ya ɓaci Allah ya kiyaye mu sai na ƙarke ya ce idan mutum ya yi mafarki a lokacin yana bacci yana tare da wata ya fahimci bayan ya farka cewa maziyi ne fita ba maniyi ba shin wankan jaraba ya zama wajibi gare shi ko ko tsarkin maziyi zai yi a'a ba a wanka saboda fitan maziyi mun ɗan yi bayani a karatunmu ma sai dai akan wanke halittar ne gaba ɗayanta banda lunsayai ba a wanke su suma sai fa'in akwai wani waje a jikinka da ruwan maziyin ya shafa shi ma wajibi a wanke shi amma ba da wannan dalili ba in banda halittanka da ya fito shine kawai za ka wanke gaba daya wallahu alamu to daya ta aliki ne to na'am na'am haramun ne ijima'an ittifaqan wanda ba musulmi ba ya ɗauki alƙur'ani haramun ne ittifaqan ijima'an yawa yanzu muka yi maganan musulmin da ba shi da tsarki to shi kuma an ne innamal na najisun su najasa ne gaba ɗayansu Allah ya kare mu wa alaikum salam to cewa yake mu daɗa ƙarfafa junanmu game da ɗaukan alƙur'anin da yara suke yi mu kula yaron da bai mallaki hankalinsa ba yana iya abin da bai dace ba da alƙur'ani shi ya sa malam abdurrahman ya ce wal isimu alamu na wilihi kai da kai sanadiyan ɗauka ko ka miƙa zunubin na kanka ina fatan da Allah iyaye da wanda duk suke waliyai na yara za a kula a ba wannan abu mahimmanci Allah ya taimake mu na'am wa alaikumus salam sai ka ɗaga murya eh mm mm Mm. a wanda yake ya yi mafarki kuma ya farka sallar da lokacinta ya waje ba ya yi kafin ya yi wanka lokaci zai fita sai ya yi taimama ya yi wannan sallar daga baya sai ya yi wankan tsarki domin sallah mai tahowa shine wajibinsa can kuriya na'am eh eh uwan ta san akwai bayan gidan koko sai da ta gama ɗawafi ko ta gama sallah sannan ta fahimci akwai bayan gida babu komai duk wadda take ɗauke da ‘yarta ta yi mata ture na famfas tana sallah ko tana tsawafi ba ta ji alaman ga kashi nan ya fito ba ba ta san ita dai ta san ta kama sallar ko tsawafin lahiya lau ba na jasa bayan ta gama sai ta ankara ‘yan nan ta yi na jasa lokacin da nake sallah ko tsawafi to babu komai sallarta ta inganta sha Allah ko da mutum ne ya yi kashi bai wanke ba ya manta ya zo ya alola kaga ba alolan ya zo ya yi salla sai da ya yi sallama sai ya tuna bai wanke kashi ba to shi duk gayar abin da ake cewa a adafin waƙi ya maida a lokacin duk abin da kaji an ce maida a lokaci to maidawan ba dole ba ne mustahabbi ne in ka yi ka kyauta in ba ka yi ba wanda ka yi ta yi wallahu alamu na'am wa alaikum salam Mm. Mm. Mm. to kana iya bashi inda har kana fatan shiryarsa kana iya bashi tarjama kawai domin kama da wane ba wane ba ne tarjama ina fatan an fahimta kako gaba ka yin sallah da tarjama ko kana yi da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai liman ya tashi ya ka gani in ba a watse ba wallahu alamu wa alaikum in na an ka da na wancan to za a tsaya kun san yau ba abin ba ne <laughs> kada ya dakushe na'am yaron na bayan shi kuma ya ga ya ɗauko alƙur'ani mai girma to yana bayan shi yayin ya gani o ya wuce ta gabansa sai ya koma bayansa to a nan idan yana tsoron kada ya jefa alƙur'anin a wani abu na najasa ko inda bai dace da huruminsa ba yana iya ɗan juyowa da baya da baya da baya ya ansa amma idan yana ga yaron nan a yanda ya san shi ba zai yi abin da bai dace ba to sai ya kammala sallarsa wallahu alamu wa alaikum salamu eh wannan yana yin haramun sannan yana kan haɗari ana masa tsoron munafunci domin alkur'ani ya sufanta munafukai ya ce wa iza kamu ila salati kamu kusala yira'unan nasa wala yaskuruna Allah illa kalila sannan ire-irensu ne suke da azaban gayyu da wailun kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata taba'u shahawat sawfa yalqawna gayya azaba ce ta musamman a jahannama sunanta gayyu sannan da wailun Wai lil musalli allazina hum an salatihim sahuna duka malamai sun bayani waɗannan mutane ba waɗanda ba su sallah ne kwata-kwata ba don wanda bai sallah kwata-kwata ko yana karanta alkur'ani kafiri ne al'ahadun lazi bainana wa humus sala faman aka ha kafara haka hadisi ya tabbata bambancinmu da wanda ba musulmi ba tsaye da sallah wanda ya daina sallah ya kafita a'a suka ce humul lazina yu'akhiruna salata an awqatiha duk masu jinkirta sallah ba su yin ta a lokaci su ne aka ce gayyu da wailin na kansu ma salaka kun fi saƙar. qalu naku Minal musallin Allah ya ce farka uma an raki'ina to su lam yakunu min al-musallina Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa goben mu ya fi yau din mu kyau an mu gamu da rahamarsa Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allahumma hafazna bil islami qa'imina وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم